This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 29 ga watan Janairu na shekarar 2025. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Maryam da kanin labarai. Ana sa ran jakadan Amurka na musamman a gabas ta tsakiya Steve Witkoff zai gana a yau Laraba a Isra'ila akan batun aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Rasha ta faɗi cewa ta harbo jiragen sama marasa matuƙi na Ukraine guda 104 a cikin dare a wasu hare-hare da suka auna wasu wurare da yawa da sojojin Ukraine ba sa kai hari a baya. Ana fargaban mutane da yawa sun mutu wasu da yawa kuma sun jakata sakamakon turmutsutsin da ya faru a safiyar yau Laraba a birnin Praia Garage da ke arewacin India. kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da gwamnatin trump ta fara aiwatar da manufofinta na shige da fice na ta saƙeyar bakin haure da suka shigo kasar ba bisa ka'ida ba wasu 'yan gana sun fara bayyana ra'ayoyinsu ya zuwan su kasan waje ya taimaka ma mu amma yau wallahi abin da trump ke yi zai dawo da sun ga zai zama muna cikas zai damu kasan gana da yawa sannan za ku ji cewa kungiyar ecowas ta amince da ficewar kasashen mali nijar da burkina faso daga cikin kungiyar to ko me masana diplomasiya ke cewa ko kuna cikin kungiya ɗaya ko ba kungiya ɗaya ba dole ne ku sami haɗaka tsakanin ku saboda bai ba wanda yake bukatan a tada kayan baya a ƙasarsa sai kuma shirin zamantakewa da zainab babaji ke gabatarwa inda a wannan makon shirin ya ci gaba da tattaunawar zaman lafiya da al'ummar unguwar gangare suka shirya a garin jos amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Ana sa ran jakadan Amurka na musamman a gabas ta tsakiya Steve Witkoff zai gana a yau Laraba a Isra'ila akan batun aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza da kuma yin shawarwari akan mataki na gaba na yarjejeniyar samar da zaman lafiya. gabanin ziyarar witkoff ya jaddada cewa akwai buƙatar aiwatar da yarjejeniyar yadda ya kamata wadda a ƙarƙashin ta ne aka dakatar da yakin da aka kwashe watanni goma sha biyar ana yi kuma tuna aka sako fursunoni falasɗinawa ɗari uku da isra'ila ta tsari da kuma wasu mutum bakwai da ƙungiyar hamas ta yi garkuwa da su ana sa ran za a sake sako ƙarin wasu mutanen nan da kwanaki masu zuwa ziyarar ta Whitecoff na zuwa ne gabanin ziyarar da prime minister isra'ila benjamin netanyahu zai kawo nan birnin washington shugaban amurka donald trump ne ya gayyaci netanyahu don tattaunawa a ranar 4 ga watan fabrairu A jiya Laraba, Rasha ta faɗi cewa ta harbo jiragen sama marasa matuƙi na Ukraine guda 104 a cikin dare. A wasu hare-hare da suka auna wasu wurare da dama da sojojin Ukraine ba sa kai hari a baya, wato a ciki-cikin Rasha. ma'aikatar tsaron rasha ta sanar da harbo kusan kashi uku cikin hudu na jiragen sama marasa matuki a yankunan da ke kan iyakar rashar da ukraine ciki har da yankunan kursk bryansk smolensk da belgorod gwamnan smallings vasily anokin ya faɗa a kafar telegram cewa ukraine ta yi ƙoƙarin kai hari akan wata cibiyar samar da makamashin nukiliya amma babu wanda ya jakata ko ya mutu a birnin belgrade gwamna vyacheslav gladkov ya ce wani jirgin saman ukraine mara matuki ya kai hari akan wani rukunin gidaje inda mutum ɗaya ya raunata ana fargaban mutane da yawa sun mutu wasu da dama kuma sun jakata sakamakon turmutsutsun da ya faru a safiyar yau laraba yayin da dabban mabiya addinin hindu suka je yin wanka a matsayin wata al'ada ta tsarkake kai a wani kogi a lokacin gagarumin bikin makon da aka yi a birnin Paraya garage da ke arewacin indiya a cewar kafafen yada labaran kasar. iyalai da ke cikin damuwa sun yi layi a wajen wani asibitin wucin gadi da aka buɗe suna so su samu bayanai akan 'yan uwansu da suka ɓace masu aikin ceto kuma na taimakawa waɗanda suka jikkata sannan 'yan sanda na ƙoƙarin shawo kan ɗimbin mutanen da suka taru a wurin nan take dai ba a bayyana dalilin da ya kawo fargaban da ya haddasa aukuwar mummunan lamarin ba ko kuma adadin mutanen da suka mutu ko suka jakata sai dai shafukan yanar gizo na wasu kafofin yada labaran kasar sun ce mutane goma ne suka mutu to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla kafin ku je karashen labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu daga nan Amurka. yayin da gwamnatin trump ta fara aiwatar da manufofinta na shige da fice na korar bakin haure da suka shigo amurka ba bisa ka'ida ba zuwa kasashensu na asali wasu 'yan ghana sun fara bayyana ra'ayoyinsu dangane da batun wanda ke ci gaba da daukan hankali a cikin amurka da ketare ga rahoton da wakilin idris abdullah bako ya aiko mana a satin farko da shugaban amurka donald trump ya hau kan karagar mulki ya kaddamar da wasu alkawuran da ya ɗauka lokacin yakin neman zaɓensa kan bakin haure inda ya ayyana dokar ta ɓaci akan iyakar kudancin amurka da kuma dakatar da wasu shirye-shiryen da suka ba da dama mutane su shiga amurka bisa doka nawal abu na gayya wani ba amurke dan asalin ghana kuma mai bibiyan dokokin shige da fice na kasar ya yi karin bayani kan yanayin da al'ummar ghana da ke can suke ciki da kuma waɗanda hukumar amurka ke nema ta kama yau mutanen da ke wannan gari da yawa ana zuwa aiki da takardar kansu amma yanzu don tsoro wai sun ji an ce ana zuwa wurin ayyuka ana kame kame isa sun bar zuwa aiki don allah yan waye wayanda ke tsoro after aji aiki in ka san kamar man baka la wani ishu ba ba tuba mugun aiki ba don Allah ka tashi ka je aiki ka je ka nemi halalin ka in ba ka banka saura gida wata guda wata biyu wajen kana tsoron ka fita to ka sani landlord ka kuma zai kore ka kan ni ya ni abokanai da ke bin baya ake shigowa ka zo ka gaya musu kana cikin jinja ka gudu ka zo wannan gari an yadda ka shigo an baka takada kamar ka zama cikin garin ka ka nemi aiki ma kayi kuma kai kana komi yanda ya kamata ba ka je ka sa kanka cikin wani ayyuka da bai da kyau ba gaskiya ban tsammani suna da ma lokacin ka ba ma sam kai ba kai komi ba sai dai masana tattalin arziki na da ra'ayin cewa hakan zai yi tasiri ga tattalin arzikin kasar amurka domin akwai wasu ayyuka da bakin aure ke yi ainihin 'yan asalin amurka ba za su yi ba abdulfatah tahir a kinyale mai sharhi ne kan tattalin arziki da al'amuran yau da kullum a nasa bangaren ya ce gaskiya ne masanan tattalin arzikin kasa wata economist suna kan cewa don lokacin da aka samu gari ba mutane ina bari garin na yana komawa baya saboda ba samun mutane da yake in an yi production ko kuwa an yi shuke-shuke kayan abinci da sauransu in dai ba mutane da za su ci waɗannan dole an yi hasara mun dawo gida kuma waɗannan mutane da za a dawo da su gida gaskiya ai dama niyan su ne su je su nemo su kawo gida ne in shi ya dawo gida ba wai akwai inda zai koma gida ya je in nemi aiki a bashi aiki gaskiya wannan ne zama babban matsala ne daga ghana da allah ya juyar da hankali donald trump ya janye daga wannan dokan da ya taso da shi ga wasu al'ummar ghana ghana sun bayyana damuwarsu ga yadda za ta kasance idan an dawo da 'yan ghana da ke aiki suna taimakawa iyali a gida ka duba mu wurin tattalin arzikinmu kudajen da ke fitowa a kasan waje musamman ma a kasa na amurka yake shuwa kasan ghana yana cikin kudajen da ke taimaka ma gina arziki ko kuma gina economy kasan ghana wanda muka ce mai remittances so shi in wannan mutane ka za a komo da su wato wannan remittances nan dai kat dai rage kenan muna fata kamar dai ba dama su su ma su takarda su su aiki su aiko don wani abu gudunmuwa na dai on. madangi duka baki daya gaskiya zuwan su kasan waje ya taimaka ma rayuwar mu amma yau wallahi abin da Trump ke yi zai dawo da sun ga zai zama muna cika zai damu kasan Ghana da yawa fiya da yanda ake zata shi sa ni dai wannan ra'ayi dai wallahi in dai ana da yanda za mai ya sake wannan ra'ayi to ya kamata maza maza su san kan da da su ya magance wannan abu insha Allah har yanzu dai Ghana bata ce komai ba a hukumance game da yadda za ta kasance idan an dawo da 'yan Ghana da suke zaune a Amurka ba bisa ka'ida ba kuma na ya kokarin ji ta bakin wani jami'i na ma'aikatar harkokin kasashen waje amma ya ci tara idris abdalla bako sashen hausa na muryar amurka daga kra ghana a gaida idris abdullah bako da wannan rahoton har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma ga karshen labaran duniyar An samu gudunmuwar kuɗi fiye da dala biliyan takwas daga wasu bankuna ciki har da bankin raya ƙasashen musulunci da bankin zuba jari na Asiya a ƙoƙarin samawa 'yan Afirka miliyan 300 lantarki nan da shekaru shida masu zuwa shirin mai lakaban Mission 300 wanda bankin duniya da bankin raya ƙasashen Afirka suka kaddamar a watan Afrilun bara. An yi hasashen zai laƙuma dala biliyan 90. Aiwatar da shirin ya fuskanci ƙalubale saboda taɓarɓarewar tattalin arzikin kasashen nahiyar galibi saboda karancin kuɗin shiga da kuma kuɗin ruwa na basu sakan da ake bin kasashen ana dai sa ran kuɗaɗen aiwatar da shirin za su samu ne daga bankunan kawo ci gaba na ƙasa da ƙasa da hukumomin raya ƙasashe da kamfanoni masu zaman kansu da ƙungiyoyin jin kai kamar gidauniyar rockefeller wacce ke cikin shirin. Shugaban Rwanda Paul Kagame ya ce ya amince da gwamnatin Amurka akan bukatar tsagaita wuta a gabashin Congo, amma bai nuna alamar yin na'am da kiraye-kirayen da ake na sojojin ƙasarsa da 'yan tawayen M23 da suke goyawa baya su janye daga birnin Goma ba. A shekaran jiya Litinin ne 'yan tawayen suka shiga garin Goma. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, bari mu kuma sake komawa taskar rahotanninmu. Bayan shafa kimanin shekara guda ana ta kokarin sasantawa tsakanin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS da kasashen Nijar, Mali da kuma Burkina Faso da suka ayyana ficewarsu daga cikin kungiyar a bara. yanzu kungiyar ecowas ta amince da ficewar tasu ecowas ta ce wannan ficewa ba za ta shafi alakar kasuwanci da zirga-zirga a tsakaninta da kasashen ba ga rahoton da wakiliyar mu ba bashi ta aiko mana A ranar 28 ga watan Janairun nan ne kasashen Nijar Mali da Burkina Faso suka ayyana ficewarsu daga gamayyar kungiyar raya kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS. A cikin wata sanarwa da kungiyar ECOWAS ta fitar yau, sanarwar ta ce kungiyar ta ECOWAS ta amince da ficewar kasashen uku kamar yadda dokar kungiyar ta tanadar. Kazalika sanarwar ta ce har yanzu 'yan kasashen uku da suka fice daga kungiyar za su iya ci gaba da amfani da fasfon kungiyar mai alamar ECOWAS ko kuma sai da yawo. Sanarwar ta kara da cewa ficewar kasashen uku ba zai shafi alakar kasuwanci da kuma zirga-zirga a tsakaninsu ba. A hirarsa da muryar Amurka, ambasada Hassan Jika Hardu, tsohon jakadan Najeriya a Trinidad da kuma Tobago, ya bayyana cewa ficewar ƙasashen uku daga ƙungiyar ta ECOWAS ba zai shafi hulɗar tsaro tsakaninsu da sauran takwarorinsu da ke cikin kungiyar ta ECOWAS ba. da nake so mutane su lura da shi wato harkan zaman lafiya ko kuna cikin kungiya ɗaya ko ba kungiya ɗaya ba dole ne ku sami haɗaka tsakanin ku saboda bai ba wanda yake buƙatan a tada ƙayan baya a ƙasarsa duk wanda yake buƙatan zaman lafiya kuma to dole a haɗa ko da ma babu wannan kungiyar din to akwai kungiyoyi ƙasashe da ba su cikin kungiyoyi amma duk da haka akwai haɗin kai saboda saboda yaƙi da ta'addanci da irin abubuwan da suke faruwa ɗin nan so wannan ba zai shafi wannan ba ba zai hana kuma sojojin haɗaka saboda yaƙan Eh, dan tada zaune tsaye. Dr. Nasir mai nasara manazarcin tattalin arziki ne a jami'ar tarayya ta Usmanu Dan Fodiyo da ke jihar Sokoto. Ya shaida cewa amincewa da ficewar kasashen Nijar Mali da Burkina Faso da kungiyar ECOWAS ta yi ka iya shafar hada-hadar kasuwanci tsakanin su wanda hakan ka iya jawo koma baya ga tattalin arzikin kasashen da suka fice. Kamar hasashen masana uh, kasashen da suka fita kamar za su dan fi shiga matsala domin uh, akwai dalilai kamar guda uku ko hudu dalili na farko shine kusashen da suka fita kasashe ne wanda suke kan tudu wanda ake cewa landlocked countries ba inda suka yi iyaka da da ruwa sannan kuma akwai abubuwan da ya shafi ainihin dogara da juna wajen sha'anin kasuwanci akwai wannan shi ma kan shi zai samu matsala aka mu samu matsala ta ainihin safarar kayayyaki daga wani kasashe tsakanin kasashen ecowas da su so ana ganin nan ma za su samu matsala kungiyar ecowas dai ta ce har yanzu kofofinta a buɗe suke domin sasanci ga kasashen uku da suka bar ta rukayya basha muryan amurka daga abuja a Najeriya. A gaida Rikayya Basha, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe goma na safe da minti goma sha hudu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. masu sauraronmu barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin zamantakewa na nemo hanyoyin samar da fahimta ne tsakanin al'ummomi da ke da bambancin addini, kabila, jinsi, siyasa, aƙida da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke jagorantar shirin. Zaman A yau ma shirin zamantakewa na zauren taron tattaunawa kan zaman lafiya ne da al'ummar unguwar gangare da ke cikin birnin Jos suka shirya. A makon jiya mun ji jawabai na tuna baya da al'ummar unguwar na gangare musamman waɗanda aka haife su a wurin suka kuma yi girma tare wato musulmi da krista kafin rikici ya zo ya raba su. A yau ma Malam Ibrahim Sale Hassan ne ya ci gaba da bayanin muhimmancin taron inda ya ce haɗin kai tsakanin mabambantan addinan zai janyo musu ci gaba a unguwar tasu. Al'ummar Jos nan ta sha wahala kuma wahalar nan ba musulmi ne kaɗai ya sha ba. wanda ba musulmi ba ya sha wahala musulmi ya sha wahala an ce jiki magayi a yau ana neman yadda za a kai a manta da waɗannan abubuwan da suka faru da idan ana kawo ci gaba mu ma a tuna da mu a yau nake hiran za a yi hanyoyi ko za a gyara hanyoyi a jos na tambaya anguwa anguwa ba wanda ya ce mu su an zo an auna titi ɗaya daga cikin mu na gangare a cikin waɗanda za a gyara first phase da ya zo abin da na fara gaya mishi kenan na ce honorable sec a yau gangare hanyoyin da za a yi first phase an ce ba mu a ciki ya ce zai bincika idan an yi wannan rashin adalcin ba zai ba dole za a gyara shi in ba ka da wanda yake cin gwamnatin wa zai maka babu na biyu akwai irin abubuwa da ake da yawa na daukan ma'aikata na taimakawa wanda karfin su bai kai ba taimakawa mata taimakawa marayu taimakawa al'umma generally idan muna da mutane a gwamnati da suke da niyan ba mu muka same su ba fa mu muka ce ku zo ku taimake su suka ce saboda mahimmancin gangaren saboda zaman lafiyan da muka yi a gangare saboda gangare ne mafari saboda har yanzu muna da shauƙin zaman da muka yi da irin abubuwan da muka yi a gangare muke tunanin mu zo mu taimaka wa angon mutumin da ya haka kaga ba laifi ba ne dole ne ka tabbatar da ka ba da haɗin kai an dalilin wannan taro kenan in allah yadda rigima da aka yi irin na da mun daɗe dama mun fi shekara goma eh, gangare da sauran al'ummomi na jos muna zama lafiya an an ce in kana da kyau ka ƙara da wanka an makasudin wannan taro kenan saboda haka muna godiya wa manyan mutanen da suka halarci wannan ba tare da binciken ma menene ya sa aka haɗa taron ba saboda a gangare shugabanninmu manyanmu suna da tabbacin cewa duk abin da aka kawo gangare saboda ci gaban gangare ba a kawo shi don a cutar da mutane ko don wani abu da haka wannan taro ne na sabar da zumuncin da yake tsakanin mu 'yan gangare da mazauna gangare da allah ya sa saboda wani yanayi ya zama na ba sa alaka da gangaren ake so a dawo da wannan dangantaka don a sami ci gaba. Mr. Wycliffe Inusa jami'i ne a gwamnatin jihar Plateau ya ce za su ci gaba da wanzar da wannan zumunci don samun zaman lafiya. Don nan akwai shugabanni na na aikin gwamnati. Gaba su da kuka gansu zanne nan ni ke karami cikinsu don duk 'yan siyasa ne. Daga Directors General sai GM sai kuma manyanmu advisors ne directly to the governor. Mun farin ciki da zuwan ku. sannan kuma iyayenmu cikin addinai mun gaishe ku duka kamar yadda aka faɗa tun farko ni a nan aka haife ni shekaru hamsin da biyar da suka gabata ya nuna kenan cewa daga wayanda muka girma tare sai kuma waɗansu ƙananu da suke bayan mu kaɗan da suke nan zumunci da ubangiji ya sada mana cikin zukatanmu wancan lokacin kamun hargitsi ya zo ya raba mu ubangiji ya yi mana shi lokacin da ubangiji allah ya bani zarafi in yi wa jama'a aiki a ƙarƙashin wannan gwamnati ta fannin ma'aikatan gwamnati don ni ba ɗan siyasa ba abokai da 'yan uwa da yayinmu na gangare suka ce ya kamata sun ga da shike aikin da aka bani a ciki akwai nan lura da tsaro suka ce ya kamata mu zo mu zauna tare mu ga yadda za mu yi mu inganta zumunci na gangare yadda da yake muka yi zama na farko suka bi ni har ofis suka bani kyauta na gode muku aka sake yin wani zama har ya kaga haifar da wannan aka ce ya kamata mu zama kamar wannan na ce eh lallai haka ya yi kyau kuma da dan ubangiji allah mu ne muka fara ashe abin farin ciki kenan bari ubangiji ya ƙara mana dangon zumunci waɗansu wurare kuma ko ba ta wurinmu ba ta wurin wa'ansu da suka ga abin da muka yi koyi da muka yi da shi za su yi koyi da wannan har ya bunkasa ko'ina. Irin Mai unguwar gangare Alhaji Guda Usman wanda ya shararo tarihin yadda suka yi zaman mutunci da juna ya gargadi matasa da su rungumi ɗabi'o'i masu inganci. Wayannan dattawa zan tuna in muka gansu da kaya muna karɓa mu kai musu gida ne. Kuma wallahi babu koko abu da yake cewa Allah ya muku albarka. Abin da sa na faɗa haka muna da matasan da muka haife su mu yaro na shekarar shamsin da shida ko arba'in ya aje gemu in ya kana zuwa lungu sai babba babbaza cikin sai kai ne za ka tsaya tsaya ya wuce wani abu ba mai kyau bane wallahi a lokacin da kirista da musulmin aka ce wanda ya haife mu ne wallahi ko in shi muke ko sai mu zauna kamar muna wani abu ne sai baya su wuce su ci gaba yanzu zai riko kaya in ba ɗaya kamar ta yana ganin ka da kaya ga tsohon da barin buya sai ka wuce kana gumi ya tafi yawon banzansa to wannan abu tarbiyya ta baci bayan mu wallahi da kamar tarbiyya ta lalace mu lokacin da iya mu suke muna da tarbiyya mutum ɗaya da baya nan kuma halaka yake yi kwashi shi ne misalai ga gidan babana ga gidan shi zan tuna karfe biyu na dare akwai karya na kira shi gambo ni na je na tashe shi ya ɗauki a tumana kai tasu ta haifi gambo wanda ɗauki shi ɗan in an yi da a a mu. shi zai ɗauke mu a motar shi mu je mu zauna sai an gama abin da ake sai tashi tafi wannan ba kuɗi ake bashi ba zamantakewa ne na saboda Allah da aka yi da so don girman Allah me sa ba za mu koma haka ina roƙon ku yara ƙanana na ƙasa mu in duk garin nan kuɗin ka ne in ba ka da tarbiyya ba za su ma alheri ba wallahi ba za ka samu ci gaba don Allah tarbiyyar da ka bayar da kar ku daina ku ci gaba a yi haƙuri ana faɗa ba a ji yanzu amma kar abu da su a jawo su a zauna su a gaya musu wannan zumunci da aka hada Allah ya sa dore shi kuma na baya da mu na rike ku dai girma Allah koyi wannan abu ko bayan ranmu za ku zana lafiya da dukkan wanda kuke ta da shi zaman lafiya da dadi, sai da shi zana cimma burina ga malam Aliyu Aliyu kuwa addini ba kafa ne na rikici ko zalunci ba wannan rana ce ta farin ciki rana ce da za ta shiga cikin tarihi a cikin zukatanmu domin rana ce da ake so a farfari zumunci wanda dama can iyayenmu da kakanni suka dora mu a kai addini kullum duk wanda kaga yana faɗa da dan uwan shi to ba addini ne yasa shi faɗa da dan uwan shi ba akwai wani abu na son zuciya ne wanda yasa ka faɗa da ɗan uwanka zan ba da takaitaccen misali mu dai addinin musulunci annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi ya zo da shi amma lokacin da aka addabe shi a makka waɗanda ba su da addini suka addabi sahabbansa farko manzo Allah sai ya tura sahabbansa zuwa ga sarkin kirista a wancan lokaci ya ce akwai wani sarki na kirista wanda ba a zalunci a ƙasarsa ku tafi su zai taimake ku da kun ga wannan ya nuna mana akwai zumunci mai ƙarfi tsakanin addinin musulunci da addinin kiristiyaniti duk lokacin da kuka ga an zo an haɗa mu wani abu to wallahi ba mu in malamai ne suka kawo fastoci ne suka kawo to sun fita daga wani abu ne na addinin saboda wani abu da ya shiga aljihunsu za su haɗa mabiyansu faɗa amma ba wai addini ne ce a yi faɗa ba addini zaman lafiya ya kawo saboda haka waɗannan shugabanni da kuka zo da wannan tunani na cewa a haɗa zumunci musamman waɗanda suka taso a gangare ko aka haife su a gangare ina gyara wa dan uwana fasto magana da yace za kunna wuta ba wuta za kunna ba haske za dosana wannan haske ne wannan hasken muna fata ba zai tsaya a gangare ba ba zai tsaya cikin garin Jos ba zai gama da jihar Filato da Najeriya gaba daya wanda kuka kirkiro wannan abin Allah ya taimake ku ya muku albarka ba zan tsawaita ba nagode assalamu alaikum wa wabarakatuh ke ciki dai a garin na Jos, al'umma sun fara fahimtar muhimmancin zaman lafiya da yafiya wa juna. abin da ya rage da za a yaƙa don samun zaman lafiya mai ɗorewa su ne shaye-shaye da matasa ke yi ayyukan 'yan sara suka da ƙungiyoyin asiri da kuma 'yan zaune gari banza da ke jiran jin wani ya mutsi su shiga farfasawa mutane dukiyoyinsu suna kwashewa yayin da hukumomi ya dace su samar wa matasa ayyukan yi da zai kauda hankulansu daga ayyukan asha. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya sake sada mu. Yanzu dai a madadin ɗaukacin al'ummar unguwar gangare da suka shirya taron sabunta zamantakewarsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙon da ku aiko mana ta hanyar imel. To sakon farko ya fito ne daga Hassan Dogon Faci tsari wanda ya ce salam ya Hausa a gaskiya ba mu ji daɗin cikar wa'adin da kungiyar ECOWAS ta baiwa kasashen Nijar Mali da Burkina Faso na shekara guda ba tare da sun sauya tunani ba akan fice wasu daga kungiyar ta ECOWAS domin haɗuwar kasashen a cikin ECOWAS yana da matukar amfani musamman wajen yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda a yankin Sahel. sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga sanusi madattai da magaram da isuhu makeri madattai da ilyasu yakuba digawa da yakuba mai aski ba da raka da musa malam indu kazawai waɗanda suka ce salam biyoyi hausa daga nan jamhuriyar nijar muna ta al'ummar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo fatan allah ya yafa ma wutar rikicin da ke ci gaba da ci tsakanin dakarun gwamnatin ƙasarsu su da kuma 'yan tawayen m23 da kawayensu dakarun rwanda ruwan sanyi sai sakon shehu adamu rajau wanda ce najeriya mu ta gado ƙasa mai ɗimbin arziki ƙasa da tarin yawan jama'a sai dai kuma yayin da motar mulkin ƙasar tamu ke tsula gudu talakawan da ke ciki na kuka shugabannin da ke jan motar kuma na dariya allah ya kyauta sako na gaba ya fito ne daga alhaji umar forever gashuwa da adam a adam gashuwa waɗanda suka ce salam fatan alheri ga voa hausa babatu da kungiyar ecowas ta yi kan ficewar kasashen aes daga kungiyar a hukumance daga wannan rana ta laraba 29 ga watan janairu tamkar harara a duhu ne A gaida Mahmud Lalo yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. Ana sa ran jakadan Amurka na musamman a gabas ta tsakiya Steve Witkoff zai gana a yau Laraba a Isra'ila a kan batun aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza da kuma yin shawarwari akan mataki na gaba na yarjejeniyar samar da zaman lafiya. gabanin ziyarar witkoff ya jaddada cewa akwai buƙatar aiwatar da yarjejeniyar yadda ya kamata wadda a ƙarƙashinta ne aka dakatar da yakin da aka kwashe watanni sha biyar ana yi kuma tuna aka sako fursunoni falasɗinawa ɗari uku da isra'ila ta tsare da kuma wasu mutum bakwai da ƙungiyar hamas ta yi garkuwa da su A jiya Laraba Rasha ta faɗi cewa ta harbo jiragen sama marasa matuki na Ukraine guda 104 a cikin dare. A wasu hare-hare da suka auna wasu wurare da yawa da sojojin Ukraine ba sa kai hari a baya wato a ciki cikin Rasha. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar da harbo kusan kashi uku cikin hudu na jiragen sama marasa matuki a yankunan da ke kan iyakar Rasha da Ukraine ciki har da yankunan Kursk, Bryansk, Smolensk da belgrade masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon najeriya Niger kamar da chadi wato 8:30 kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman maryam dauda da ta karanto labarai da julie leathers gresham da ta taimaka ta daidaita mana sauti da ba da umarni da ma injiniyar mu ta yanzu sa'ida hamdan ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin na dare.